Malam Juju me ake nufi sata da makami? Euh, Abin da ƙudurin shari'a ya yi tanadi na 309 ya kamanta sata a matsayin mutum ya yi ƙoƙarin kwace wani abu mallakin wani. To sata tana iya zama mai sauƙi ko sata da makami ko sata wacce ta yi kamari. Sata da makami a cikin dokar shari'a a lokacin da aka aikata satar kamar misali abubuwan da aka zayyana a cikin kudurin shari'a na 309 ko ya kasance sata da daddare ne aka yi ta ko sata ta gungun jama'a. da kuma sata da makami ko kuma a cikin gidan mutum ko a wani waje ko kuma bayyana matsayin da ba na gaskiya ba ko amfani da abin hawa wanda ya shafi karhe ko kuma raƙumi da doki da dai sauransu a yayin da aka aikata sata da waɗannan abubuwa uku ana iya danganta sata da fashi da makami Kudarjar kayan da aka sata na ƙayyade halayen laifi na sata? valeur Daraja abin da aka sata bai kayyade matsayin sata da makami a yayin da ba a samu abubuwan ukun da aka zayyana a cikin kuduri na 309 ba. Misali mutumin da ya saci wata kadara ko yaya daraja ta take ko kuma girmansa bai zama daidai da sata da makami. Sai an samu abubuwa na uku na kuduri na 309. Misali a yi sata da dare da amfani da abin hawa ko ya kasa. sentir à Tikingida. Aussi, par exemple, l'asile habitation. wani hukunci ne ya rataya kan sata da makami. Hukuncin euh, sata da makami ya danganta da yadda sata ta kasance. Idan aka aikata satar da abubuwan ukun da aka zana a cikin ƙuduri na 309 hukuncin gidan kaso na tsawon shekara goma ne zuwa ashirin idan aka samu musgunawa ko aka ta mutum to hukuncin ɗaurin kaso zai iya kasancewa daga shekara goma sha biyar zuwa talatin amma idan sata ta kasance da abubuwa hudu ko fiye da haka da aka zayyana a cikin wannan kuduri to daurin zai iya kasancewa na rai da rai idan mai sata ya kashe mutum ko kuma ya raunata shi na ana iya yankewa mutum hukuncin kisa amma kokarin yin sata ana iya yi masa hukunci daya da wanda ya sata.